تهكن النبي يقول زوال الدنيا أحوال على الله من كسل رجل مسلم دنيا أكود إذا دنيا ربا دنيا أني كنسل الدنيا عن صوتي يا تسمى إيمة الله أكن أكشم تلعى وتلعى إيه aje zuwa aje zuwa haba mana ai ai sai wataran an waye gari wadda ya san su ma ya mutu wadda zai ce shi ya san wane ma ya mutu eh an kashe maka 'yan uwanka kaje ƙauyuka kana tattara yara da mata da barantattu wadda wani damuwansa ya je yi noma ya ci abinci shi ya kashe maka ‘yan uwanka ka je ka nemi wadda su kashe maka ‘yan uwanka ma akwai fa wadda bayan sun yi a ƙananan yara ba suka yi suka zuba wa karnuka to shi yaron da kuka ba wa kare ya ci me muku me muku shi me yi muku me muku hakan wata mota da suka taɓa tarewa suka cunna mata wuta ai an samu waɗansu da suka rage wadda ya ƙarshe waɗansu sun murmutu mata sun yawa cikin mota. cinna musu wuta suna ihu wata motar ta 'yan kasuwa ne sun fito daga kasuwa za su ga aikon tun ɓauna a buɗe mata wuta a buɗe mata wuta wannan duka cikin al'umma ne to abin da yake da saukin su waɗanda kuke kashewan bayin Allah ne ba bayin gwamnati ne shi kuma Allah yana kallo ba wanda yake goyon bayan a zalunci wani in an zalunce su ai zalunci zalunci ne in an zalunce su zalunci ne amma ka tashi ɗaukar fansa ka je kan wadda bai ji ba bai gani ba kuma ka ce wancan laifin da aka makan shi ne ka ɗauki fansa wannan zalunci ne karya ne Allah ya samu dace Allah ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kar ku yi fasadi a bayan kasa bayan an gyara ta ku yada barka shine Allah ce an yuqattal a karkashe su aw yusallabu ko a tsire su aw tuqatta aydihum wa arjuluhum min khilaf ko a yanke hannayensu da kafafunsu a sabe aw yunfaw min al-ardi ko a kore su a cikin kasa zalika lahum kizun fid dunya wannan kuma kaskanci ne da Allah ya tsora musu tun a rayuwar duniya walakum fil akhirati azabun azim Allah ya ala suna da babbar azaba saboda ta yana daga cikin fasadi a bayan kasa zubar da jini yanzu gashi nan duk kusan manyan garuruwan mu jihohin nan yana da wahala ka samu yan kwacin waya faɗan daba da makamantansu da rana za a zo a sussoki mutum da wuka da rana za a zo a soki mutum da wuka to duk abin da ya shafi jini malam a laifi abin da ya shafi jini dama abubuwa ne guda uku ɓangaren alaƙarka da Allah mafi girman laifin shirka ɓangaren alaƙarka da bayan Allah mafi girman laifi shine kisan kai laifin da za ka yi wajen alaƙarka da mutane shine ka kashe wani ba laifin da za ka yi a cikin mutane mafi girman kisan kai tsakaninka da ubangijinka kuma shirka tsakaninka da kanka kuma laifin da za ka yi mafi girma ma kanka shine zina e a munanan ɗabi'u ka gane kai mutumin banza ne kai ba mutumin kirki ba ne to shine a ce ka yi zina in ka yi zina kai kanka ka yi makin wa kanka kai lalatacce ne idan tsakaninka da mutane ne da ka yi mu'amala mafi girman laifi shine ka kashe wani a tsakaninka da ubangijinka shine kai shirka da da Allah سوني الله جيرا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akar Allah ce ibadun rahman su ne waɗanda ba sa kiran wani ba su bauta ma Allah tare da wani abin bauta da wala yaqtuluna nafsan allati harrama Allah illa bil haqqi kuma ba su kashe rai da Allah ya haramta ba tare da haƙƙi ba wala yaznun Allah ce kuma ba su zina ba su zina wata yarinya ce karama wani je fake ilanarta da ita ta samu ciki lokacin da aka je gwaji a tabbatar aka yi gwaji aka gaya ma uwar tana da ciki sai ki ta haji uban aka ce ya dawo gida ya zo ƙaramin ɗansa tun bai fita a mota ba ya ce mishi abba wacce ta yi ciki fito da shi aka yi a mota duwadda ka kalla a dangin tsalin zina ba ta ba idan aka ce wannan masifan ta faru a gida da yayu da kanne kowa za ka gan shi baya cikin hayyacinsa don me za ka je ka biyar wani wannan fitilin baka ce barazanan sa gidan a ciki ka aure ta in za ka aure ta wannan damuwa ta tashin hankali ka suranta abin ka juyo shi kanka a kira ka a ce kanwarka Allah ya sauwake Allah ya tsare a ce mata yi ciki ta yaya za ka ci abinci wannan yarinyar fa da kake bi abinda kake so ka haddasa musu a gidansu abinda kake so ka haddasa musu shi sa duk hukuncin da aka ce aiwa mazinaci in kaga yayi tsanani ba ta shafe ta bane Thank you. to wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha yana daga cikin fasadi a bayan kasa ana yi da dukiya yadda ake yi ta hanyar zubar da jini shine Allah yace wala wabtagi fi ma ataka Allahu ad-dar akhirah